الرحيم قال قوله ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da hudu ga watan uku miladiya 2025 muna cikin dai sura ta hamsin suratu qaf wanda wannan aya da aka karanta aya ta wato ainihin 29 ko kuma aya ta 28 an karanta ta da mai bi mata da mata 30 yanayi ya sa ba ni ne na saka shi shishigi ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata manisanci qala Allah subhanahu wataala yace la taqtasimu ladai kada ku yi musu gaba gare ni wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id domin tabbas na riga na isar maku na gabatar maku gargadi na narkotun a rayuwar duniya ma yubaddalu qawlu ladai ba a musanya magana a gabana wa ma annabi zallamin lil abid kuma ni ba mai zaluntar bayi bane to wannan ayoyi kaman yadda muka faɗa cewa tattaunawa ce da kuma faɗi in faɗa tsakanin ɗan adam da kuma shedaninsa wanda shi dan adam duk abin da yake ganin zai kubutar da shi gobe alkiyama to zai dauki wannan matakin sai dai idan abin yafi karfin sa kaman yanda ayoyi na alqur'ani suka riga suka gabatar na ambata mana ajiya cewa shi wannan qarin duk wani dan adam Allah sai da ya haɗa alaƙa tsakanin shi da wannan ne. kowane ne kai sai dai idan Allah ya taimake ka kafi ƙarfinsa ta fuskan bin dokokin Allah to shine ba zai ci nasara a kanka ba Allah ka samu ci nasara a kansu ajiya yadda ke ƙaryata wannan da'awa cewa bai tilasta ma kowa ba shela yayi kawai mutane suka amsa masa to anan ba iya nan tattaunawar take karewa ba banda ƙarin banda shedan to kuma akwai shayatinul insi shedanun mutane wanda su ma kuma suke karkatar da mutane a rayuwa daga cikinsu akwai wanda suke a'in matu dalala shugabanni na bata wanda su batattu ne kuma suna so duk wani wanda yake tare da su ya zamo ya bata to wanda suka samu matsala a rayuwa suna bin irin waɗannan shugabannin su saba ma Allah subhanahu wataala to su ma irin su za su yi fada in fada gaba ga Allah subhanahu wataala Allah ke ta walau tara idh zalimuna موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض بقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسرنا دامة لما رأوا العذاب حيزوا أقرشن آية الله to da mun zamo muminai ku ne kuka zamo ummul aba'isa ku ne kuka zamar da mu ku ne kuka halakar da mu haka za su faɗa su zarge su gaba ga Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul araf ma za su ce haula yadalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar su ce ya Allah waɗannan su ne suka ɓatar da mu Allah ka nunka masu azabar da za ka yi mana Allah zai ce likullin da'ifun walakin la ta'lamun kowa za a nunka masa saboda Allah ya baka hankali ya baka tunani ya baka tamyizi tsakanin daidai da ba daidai ba nikan buga muku misali yanzu idan wani shugabanka aka ce akwai wani kuɗi haƙƙinka muƙaddara a ce miliyan ɗaya ne zai baka to sai aka yi kuskuren lissafi maimakon a kawo maka rafa goma in dubu ɗari ɗari sai aka kawo maka tara a cikin jaka kuma kai kasan haƙƙinka a baka miliyan ɗaya da za ka lissafa ka ga cewa kuɗin nan ba su kai ba to duk dabarar da za ka yi ka nuna masa akwai sauran haƙinka sai ka yi masa ranka yi daɗe za ka ce your excellency za ka ce labai za ka ce ƙila dai ba a ɗan bi lissafin nan ba ma'ana dai ba ka yadda haƙinka na duniya ya makale a wajensa ba to ya za a ka yadda haƙinka kuma na lahira ya makale a wajensa kaga baka da abin da za ka faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala da zai zo ya ce ka zo ka tsaya tsakiyar kwalta mota ta taho a guje ta take ka ba za ka yi da ka tsaya ba da zai dauko maka guba ya baka ya ce ka sha ba za ka sha ba to duk waɗannan abubuwa ne na cutuwa a duniya ba kalamunta dan yana shugaban ka kai masa da'a nan ba to me yasa kai da kai masa da'a a wajen saba ba Allah subhanahu wataala to shine su waɗancan manya-manyan za su ce a nahnu sadadnakum adal huda ba'da idh ja'akum mu yanzu mu ne muka kange ku daga barin shari'a bayan ta zo muku bal kuntum mujrimin dama ku can masu manyan laifuka ne ma'ana ko da ya ganka ba mutumin kirki ya ganka ba dama kai ma abinda kake so kai ne kuma ya buɗa ma ka ci gaba da yi to sannan za su sake dawowa su ce a'a bal makarul layli wan nahari إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا a'a ai wato kitififi da ainihin kitsa abubuwa na ba daidai ba na makircin dare da rana lokacin da kuke umarninmu mu kangare ma Allah mu saka masa ainihin kishiyoyi ma'ana kenan in ma da laifinmu to kuma akwai naku ruwan ma'ana abinda nake so in ce ka kwana da sanin in dai baka ɗauki matakin da ya kamata ba to abokan husumarka a lahira ba ɗaya bane ba biyu bane kuma duk wanda zaka dora wa laifi zai zame ba zai dai ɗauki wannan laifin ba shi karinin ka ne a a shedan ne babban wato ainihin duniya da ke shayatun da ins to wani kasa illar mutaƙi masoya juna a duniya to ranar alkiyama sashe laƙin sashe sai dai wanda suke masu jin tsoron Allah saboda ka kai kokari duk wanda za ka yi zamantakewa da shi ku yi zamantakewa ta addini zamantakewar da Allah yake so a yi ita zamantakewar da za ka yi farin ciki da ita gobe alkiyama zamantakewar da zai zama ka taimake shi ya taimake ka domin a ka'idar rayuwa ta addini babba zai karu da karami karami ya karu da babba na sama zai iya karuwa da na ƙasa na ƙasa ma ya karu da na sama ba ko da yaushe ne za a ce shi na sama shi zai iya amfana wa na ƙasa ba da yawa za a ga cewa sahabi wanda ba ma fitacce ba ne ba wato ainihin a cikin tarihin sahabbai Allah sai ya tsinka yadda shi wani abu ya yi wani sahabi da ya fi shi matsayi a wajen Allah gyara kuma ya karbi wannan gyaran bal manzo alaihissalam wani lokaci zai yi wani abin da ba wahayi ba ne to sai sahabi ya ba shi shawara kuma manzo Allah ya karba misali lokacin da za a yi yakin badar manzo Allah ya yi sansani kafin rijiyar badar wani daga cikin sahabbai ina ji ko dai abul munzir ko abu lubaba wanda daga cikin su yace ya ma'aikin Allah yanzu wannan wurin da muka yi sansani Allah ne ya ce mu tsaya a nan ko kuma salo ne na yaƙi. Mazali Salam ya ce ko ɗai ba Allah ne ya wahayi ba. Ma'ana fahimta ta shi ne mu tsaya a nan sai ce to in dai ba wahayi ba ne mu ƙara a gaba. Mu tafi mu tsallaka rijiya bada ta zama tana bayan mu ba tsakanin mu da su ba. In tana tsakanin mu in sun ji kishirwa za su zo su sha ruwa mu ma mu sha. Amma idan muka mai da rijiyar a bayan mu to su ba su da ruwan sha. Manzo alaihi salam bai ce a'a kai ba annabi ba kuma a ce ka kalli wani abu za ka yi wani gyara manzo Allah bai wannan ba nan take manzo Allah ya tashi a ƙara gaba kuma wannan shawaran ta zamo muhimmiya to irin wannan misalan suna da yawa a tarihin addinin musulunci abinda ne nake so na ce ka yi ƙoƙari duk wanda za ku zauna da shi ko shugabanka ko abokinka ko matarka to su zamo abokan alkhairi wanda za su yi maka gyara ka karba kai ma kai musu gyara mu duba in an tashi maganar mata mace ba ta kai matsayin namiji ba kwakwalensu da tunaninsu namiji ya fi ƙarfin kwakwalwa ya fi hangen nesa to amma ku duba su ne hudebiya da muka ambata a baya manzo alaihissalam ya ce masabai ga baki ɗaya su tashi su yi aski su yanke dabbobinsu saboda damuwa da fusatan ya za'i wa manzan Allah haka manzan Allah ya tafiya doguwa irin wannan hana ya shiga maka ba wanda ya tashi a cikinsu manzo alayhi salam ya shiga wajen da na ummu salama ya ce mutanenki sun halaka annabin sai ya musu umarni ba su bi ba nan take ta ce ya ma'aikin Allah ka fita kai aski ka yanke dabbobinka kowa zai tashi yi kuma manzan Allah bai ce ke a matsayinki na mace ki hango abinda ba mu hango ba a manzan Allah sai ya fita ya aski ya yanke dabbobin sai yana yanke kowa sai ya fito kowa ya aiwatar da wannan kenan ashe akwai taimakekeniya tsakanin aboki da aboki tsakanin mata da miji tsakanin shugaba da wanda yake mabi Allah ka dora mu akan daidai to saboda haka zai ce bayan da zama da shi mai zurfi a cikin bata za ni ce ta tarar da muje mu kala Allah subhanahu wataala sai ya ce la taqtasimu ladayya kada ku yi musu da ja'in ja a gabana wa ma ana bi zallamin lil abid a wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada ku yi musu da faɗi in faɗa a gabana ba a wannan a gabana domin me tun kafin ku zo nan lahira qaddamtu ilaykum bil wa'id na isan maku da sako na narko cewa duk wanda ya ba daidai ba zai ga ba daidai ba wanda ya daidai shi kuma zai ga daidai na aika maku sako cewa akwai wuta akwai aljanna na aika maku sako kada wani ya yadda wani ya zama ya zama masa da kafa to menene kuma na husuma anan saboda haka kenan ba ta da wani amfani a yanzu kenan abinda bahaushe yake cewa wai da na sani ƙeya ce daga baya take to wannan zai nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yanke hanzarin duk wani mai hanzari tun a rayuwar duniya tun da yace wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na isan muku da sako ainihin na narko saboda haka sai ce ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a gabana domin maganganun da kuke tattaunawa a lokaci abinda yake a rubuce a littafin kowa to shine abinda yake a duniya ya za a yi mala'iku su rubuta abubuwa ko mala'ikun nan su ne hikimma a wajen adalci amma kuma saboda haka la taqtasimu ladayya ma yubaddal qawlu ladayya ba a canza magana a gaba gare ni sannan wa ma ana bi dhallamin lil abid ni ba mai zalunci bane ga bayi nan dhallam ala wazn fa'al kamar yadda muka sha faɗa abinda yazo a bisa siga ta fa'al yana nuna mubalaga to amma anan malaman tafsiri sun ce zallam ba a babinta take ba wannan kawai nisba ce kamar yadda muka ce najjar muka ce haddad kaga anan nisba ce ba wai mubalaga ba don in ka ce tana babinta wa ma ana bi zallamin lil abid kenan ni ba mai yawan zalunci ba ne in aka ce ba mai yawan yin kaza ba ne kenan za a yi kaɗan ko idan aka ce wane ba mai yawan ƙarya ba ne kenan ƙila zai ɗan taɓa ko da asabar da ladi amma idan aka ce ba maƙaryaci ba ne kaga shi kenan ba san shi da ƙarya ba to ayoyi da yawa sun nuna mana Allah subhanahu wata'ala baya zaluncin kowa wa ma rabbuka bi dhallama abinna inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntan mutane komai shin yanzu wanda yace in kai mummuna a daga maka kafa mata kuma za a rubuta ba in ka tuba za a rubuta ba sannan in ma kuma baka tuba ba aka rubuta ɗaya za a rubuta maka sannan kuma in ka tuba daga baya a goge kana kyakkyawan aiki nan take a rubuta ma goma yanzu wanda ya ma wannan gatan zai tauye maka wani abu babu abinda Allah subhanahu wataala zai taba tauye wa bawa shi yasa Allah yake cewa wa nadha'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ke za mu dora za mu saka ma'aunayya na gaskiya ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'an kaga dai kangararre na ƙarshe shine wa fir'auna ko shedan to ko su in wani sa yayi wani abu mai kyau ba za a boye wannan abu ba za a rage ba kuma ba za a dora masa abin da bai yi ba wanda kaga su ne ƙarshen kangararru ko irinsu abu jahal irinsu abu lahab inda za a ce akwai wani abu da suka yi na ƙwarai to Allah ba zai ɓoye wani abu ba zai rage ba sannan kuma ba za su yi mummuna ɗaya a ce a nunka musu ba saboda kangararru ne Allah ba zai musu wannan ba to idan ya zamo haka sunnar Allah take a wajen bayi ya za kuma Allah ya rage wa bawa wani abu a imamu shankir da cin adwa'ul bayan da ya zo a cikin suratu fussilat wa ma rabbuka bi dhallami lil abid ilayhi yuridu ilmu sa'a to ya kawo shawahid daga cikin ash'arul arab da suke nuna a ambaci wata kalma da siga ta mubalaga amma ba mubalaga ake nufi ba nisba ake ainihin nufi misali akwai wani baiti na imrul qaisi yema wani mutum da bai ake ta to ka shiga taitayin ka wannan mutum fa ba kan wallasa bane idan kuka hadu zaka girbi abin da ka shuka to sai yake cewa walaysa bidhi rumhin fayat'anuni bihi walaysa bidhi sayfin walaysa binabbali shine shahid yace walaysa bidhi rumhin ai shi ba ma'abucin wani mashi bane fa yat'anuni bihi ballantana ya soke ni da shi walaysa bihi sayfin kuma shi ba ma'abucin takobi bane ba sai ce walaysa binabbali kaga anan nabbal nabil shine mai kibiya kamar da sa'if mai takobi an gane ko to sai ya ce wa laisa binabbali kun ba ma abucin kibiya bane anan ba yana nufin ba mai yawan kibiyoyi bane a'a ba mai kibiya bane saboda can ya ce wa laisa bizi rumhin wa laisa bizi sayfin kinan sa wa laisa bizi nablin to shine takadirin baitin ma'ana dai nan gashi an kawo siga ta mubalaga amma ba mubalaga ake nufi ba abinda muke so mu ce anan nan da aka ce wato wa ma ana bi zallamin kenan wa ma ana bi zi zulmin shine ma'anarsa ni ba ma'abucin zalunci bane ba a wajen bayina ma'ana duk ba wanda yayi wani abu to zai ganshi kaman yanda ya aikata wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hamma duk wanda ya zamo yayi wani abu na kwarai ya aikata a rayuwarsa to kada ya ji tsoron a ce a tauye masa hasana ko kuma a yi masa a ringizo a wajen ainihin laifin da bai ba dora masa wannan ba sunna bace ta Allah subhanahu wataala ma'ana duk wanda ya ga tarin zunubi Allah kiyaye gobe alkiyama a cikin fayil dinsa to kada ya zargi kowa shine ya dawo kansa da kansa Allah ya tsare mu sai wato Allah subhanahu wataala ke cewa yauma
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
wannan ayoyi da Allah ke kawowa wallahi domin ya zama mun shiga taitaye mu yauma naqulu li jahannam Allah ya ce ran da zamu fada ga wutar jahannama mu ce halim talati shin kin cika kin cika ko baki cika ba me yasa za a yi mata wannan tambayar domin Allah subhanahu wata'ala shine karshe a wajen adalci ya riga ya faɗa yana cewa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to Allah kun ba zai yi alƙawari alƙawarin ya tashi ba yace kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata sai na cika wutar jahannama da jinsin aljanu da kuma ‘yan adam gabaki ɗayansu. To Allah ya mata alkawari sai ta cika, to shi ne Allah ke cewa yau mana ƙulu li jahannam, ran da za mu faɗa wa wutar jahannama, mu ce halim talati, shin kin cika, kin ƙoshi, wata ƙulu halmin mazid, ta ce shin akwai daɗi wannan tambayar ko dai su'alu nafiyin ko kuma su'alu talabin tambaya ce ta korewa ko tambaya ta tabbatarwa idan mun ce tambaya ce ta nema kenan halimin mazid shin ko zan samu wani daɗi ma'ana ina bukata idan mun ce tambaya ce ta korewa halimin mazid yau akwai wani daɗi da zan nema ma'ana ba na neman komai na cika cif-cif to ‘yan uwan waɗannan abubuwan suna daga cikin mugayyabat wanda dole ne mu ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi wuta yadda muke ganinta wata halitta ce ta Allah bata daga cikin halittu masu rai wanda zaka ce suna da furici a duniya ba zaka ce ka ji wuta ta yi magana da wani ba ta ce e ko a'a to amma yanzu wutar jahannama Allah ya tabbatar mana zai tambaye ta kuma za ta bada amsa da me za ta bada amsa baki gare ta irin na 'yan adam ko ku a'a wani yanayi Allah ya mata duk wannan ba mu sani ba tunda dai Allah ya faɗa dole mu yadda in amma rayuwar duniya Allah na cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahu babu wani abu a duniya face yana tsarkake Allah yana gode ma Allah subhanahu wataala sai dai mu ne ba ma ganewa to haka nan a lahira akwai abubuwa da Allah ya ambata za su yi magana amma ya za su yi maganar Allah subhanahu wataala shi kadai ya sani to sai Allah subhanahu wataala ke cewa ran da za mu faɗa wa wutar jahannama cewa shin kin cika sai ta ce halmin mazid ya Allah akwai wani daɗi to shin su'alu talabin ne ko kuma su'alu nafiyin ne abinda malamai suka rinjayar cewa su'alu talabin ne ba wai korewa take yanzu misali Allah na cewa halmin khaliqin غير الله يرزقكم من السماء السماء والارض kaga hal min khaliqin ghayrullah kaga wannan su'alu nafiyin ne shin akwai wani abun wato wani mahalici tare da Allah kaga anan tambaya ce ta korewa ma'ana babu to nan da take cewa hal min mazid to tambaya ce ta korewa ko ku tabbatarwa a'a tambaya ce ta korewa ma'ana ita bata koshi ba bata cika ba a nan an yi wannan domin ka ji tsoro Allah ya kiyaye ko tashin farko alhamdulillahi ba ka ciki to lokacin ta ce halimin mazid kana tabbacin cewa ba za a yayi mo irinka irinka ba ba ka da wannan tabbacin to domin ka shiga taitayinka tunda ai Allah ce sai ya cika ta kuma kai ma ka sa akwai laifuka tare da kai waye zai ce ya daga yatsansa bai ma Allah subhanahu wataala laifi ba wanda kai a yau ma ko su sun ishe ka tashin hankali na yau kawai banda na jiya banda na bara banda na bara wancan banda na shekaru da yawa na yau kansu wala sun ishe ka damuwa to ballantana na shekaru barkatai a baya da kuma wanda za ka yi a nan gaba ma'ana dai wannan ayat tana nuna mana ba makawa Allah sai ya kona wa'insu a cikin bayansa Allah kiyaye mu Allah ka tsare mu da tsarewarka anan Allah subhanahu wataala yake cewa ƙala ƙarinuhu abokin haɗin sa shi ne a shaiɗan shaiɗan zai ce rabbana ya ubangijinmu ma a tuhu ba ni ne na batar da shi ba shi ne tuhu ba ni na batar da shi ba walakin ka na fi dalalin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata mai nisa fada'autuhu sai na kiraye shi fastajabali sai amsa mani ƙala ta'ala Allah madaukaki sai ce la taqtasimu ladayya kada ku yi musu wato ainihin a gabana ai ma yanfa'ul khisamu huna musu da ja'iza ba zai yi amfani a nan ba wa qad qaddamtu ilaykum fi dunya kuma tun a duniya ma na isan muku bil wa'id bayanin narko shine bil azab fil akhirah na isan muku da bayanin azaba a lahira law lam tu'minu wala budda min zalik in har ya zamo ba ku imani ba to ba makawa daga wannan kinan la budda minhu ba makawa sai an fuskanci wannan azaba Allah kiyaye mu ma yubaddalu shine yugayyarul qawlu ba a canza fada ladayya a gabana fi zalika a cikin wancananka wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ni ba mai zalunta bayi bane fa u'adhibahum bi ghairi jurmin ballantana ya zamo na azabce su ba tare da laifi ba sai ya ce wa zallam bi ma'ana zi zulmin ita zallam ana nufin ma'abucin zalunci da ƙaulihi saboda faɗarsa da ya ce la zulmar yau babu zalunci a yau yau ma sai ya ce nasibuhu zallam kenan wa ma ana bi zallamin lil'abid yau ma shi sai ce nasibuhu shi ne wannan zallam ɗin to amma malaman tafsiri da yawa suna cewa a'a uzkur shi ne domin idan muka ce shi wannan zallam ɗin yana nufin yau mana ƙulu ban zamo mai zalunci ba ga bayi ran da zan faɗa wutar jahannama to ranar da ba ita ba fa kuna fahimtar maganar kenan sai a ce to ran da ba wannan ranar ba kuma fa kenan a iya zalunta bayi a'a kenan wannan yau manasibu shine uzkur Allah sa ana fahimta abin da ke faɗa yawa idan muka ce nasibu shine wannan zallam din to sai ya zamo kenan ran da ba za a yi zalunci ba shine waccan ranar kamar yanzu ka ce ni duk ranar juma'a ba na kaiwa da kawowa to ran da ba juma'a ba fa kenan za ka yi kai da kawowa to idan aka ce laisa bi zallamin yawma naqulu ne to ran da ba ranar ba fa kenan ana yi wanda ba shi ne abin da ake so a ce ba Allah sa an fahimta to saboda haka kenan wannan mansuba ce bi udhkur shine yawma naqulu ka ambata ranar da zamu fada shine mai tafsiri ce bin nun a ce yawma naqulu ran da zamu fada wa quri'a bil ya yawma yaqulu li jahannam al-imam nafi da kuma imam shuba al-asim su biyu sun karanta yawma yaqulu li jahannam kenan da qari'i daya da rawi daya ran da za mu faɗa ga wutar jahannama wace halimta la'ati shin kin cika ya ce istifhamun tambaya ce istifhamu ta haƙiƙin tambaya ce ta tabbatarwa liwa'adihi bi mil'iha masu tafsiri su gyara wannan bi mal'iha ne ba ba mithliha ba tafsiri a rubuta sa'u kenan ta haƙiƙin liwa'adihi tabbatarwa ce ga alƙawarin Allah bi mal'iha na cewa za a cika ita wutar wata kulu kuma za ta faɗa bi suratul istifham wato ita ma da siga ta tambaya kasu ali wato kaman tambaya ta ce halimin mazid shin akwai wani daɗe ai la asau ghaira mamtala'atu bihi ma'ana ba zan yalwaci abin da na cika da shi ba kenan ba masa katsinke qadim tala'atu na riga na cika to mai tafsiri ya tafi akan cewa wannan tambaya ce ta tabbatarwa amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa tambaya ce ta neman dadi Allah ya ganar da mu sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'adun li awwalil habib من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
shi alqur'ani bashiran ne wa nadhira bayan an faɗi narko da ƙwanƙwasa zukata, Allah sai ya ce wa uzli fatil jannatu, kuma an kusato da aljanna ga suwa lilmuttaƙina ga masu jin tsoron Allah, Allah ka saka mu a cikinsu. Gaira ba'idin ba da nisa ba, ha za matu a duna, sai a ce wannan shi ne abin da ake yi muku alkawari likulli awwabin hafiz ga dukkan wani ke mai da lamari zuwa ga Allah kuma mai kiyayewa wane ne mai wannan sifofi man khashiyar rahman bil ghaibi shine wanda ji tsoron Allah mai jin kai a koye waja'a bi qalbin munib kuma yazo da zuciya mai mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala udkhuluha bi salam sai a ce ku shige ta da aminci zalika yawmul khulud wannan shine wuni na dawwama da tabbata lahum ma yasha'una fiha suna da dukkan abin da suke so a cikin aljanna ba anan aka tsaya ba walladaina mazid akwai ma wani dadi a wajenmu Allah ka datar da mu Allah subhanahu wataala sai ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusato da aljanna ga masu jin tsoron Allah kamar yadda muka ambata kusan kwana biyu irin wannan usulubin yana nuna maka Allah shine mai ikon zartawa in ya faɗa to faɗar tasa ta riga ta tabbata la mahala kaga sai ce an kusato da ita ma ba a ce za a kusato ba an kusato da ita ma an riga an gama lil muttaqina kaga anan ba a ce ga suwane suwane bakarun wa zaidun wa amrun ba Allah sai ya kawo sifa ta wanda za a kusato da aljanna gare su don ka jinjina kanka kaji ka sifantu da wannan sifar ko baka sifantu ba in baka sifantu da ita ba to sai ka yi ƙoƙari ka ja ƙafar wando ka sifantu da ita lil muttaqina ga masu taƙawa bayan Allah taƙa wannan shi ne imtithalul awamir wajtinabun nawahi aikata umarnin Allah da kuma nisantan hane-hanensa kawai wannan shi ne taƙawa in dai ka bi umarnin Allah ka aikata sau da ƙafa ka nisanci abin da Allah ya hana to ka samu taƙawa kuma ka sani ɗan uwa taƙawan nan ita ce ƙashin bayan rayuwa wallahi duk wanda ya rasa takawa ya rasa komai wanda ya samu takawa ya samu komai ka duba yadda Allah ya koro bayanai a cikin suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sannan wa yarzuquhu min thalathisif Allah bin ya dunga zanuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqi duk komai kake so a rayuwa takawa ta dauki gabaran wannan abin yanzu dai abinda kowane dan adam yake so idan rintsi yayi rintsi kai me ka samu mafita to wa man yattaqillahi yaj'al lahu makharaja kawai in dai ka ji tsoron Allah wallahi Allah zai sa maka mafita a rayuwa in kaga baka samu mafitar ba to baka yi takawar yadda ya kamata ba ka zaci kayi takawa amma baka yi takawa ba ba a nan ba ga wani ƙarin tukwicin wayar zukuhu min haithu la yatasib kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani to sannan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran waye baya son sauki a rayuwa to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saka masa sauki a cikin dukkan al'amuransa kaga sai aka ce min amrihi ma'ana min jami'i umurihi saboda ka yake dan uwa ka yi kokari ka sifantu da takawa wallahi idan Allah ya baka ita Allah ya ma komai wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah saboda muhimmancin ta Allah ce mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafin kafin ku da kuma ku cewa ku bi Allah da takawa ku bi Allah da takawa ma'ana ku sifantu da takawa Allah ka azurta mu da takawa to sai wato ainihin yake cewa lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah wani ya tambayi ibn mas'ud yace wai da Allah ya taka wannan take yace ka taba shiga wata gona mai kayayuwa baka da takalmi yace eh sai ce to ya kai tafiya mutum zai shiga gona mai kaya ba takalmi ya tafi a guje mutum zai shiga gona mai kaya ba takalmi ya rufe idansa dole za ka gama wani lokaci yatsun sai ke ɗan sokawa ba ma tafin gaba ɗaya ba yana kallon inda zai sa ƙafa to haka fa ake so kai musulmi ka zama duk abin da za ka yi kana kaffa kaffa mai Allah ya ce a nan mai Allah ya ce a nan mai musulunci ya tanada a nan don Allah suwa suka simantu da wannan a malamai ma ballantana irin mu ɗaliban ilimi wallah sai wanda Allah ya ji kansa Allah ka ji kanmu musibantu da ita to shi yasa Allah sai ya kawo dalilin da ake samun aljanna shi yasa aljanna ma da Allah ya bayani ta sai ce o iddat lil muttaqin zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dan a nuna maka muhimmancin takawa يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا in dai kun bi Allah da takawa to Allah zai ba ku tabaran hangen nesa wanda za ku gane daidai ku bi ta ku kalli abin da ba daidai ba ku kauce masa to takawa kenan ta hada komai amma yaushe ne za ka zama muttaki wallahi sai kana karanta addini sai kana zuwa inda ake karatu tunda baka isa da molanka ka gano kaza ta kawa bane kaza ba ta kawa ba ka gane wannan in akwai wanda zai gane addini bai yi karatu ba shine manzo alayhi salam wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nashaa min ibadina manzo Allah yake fada ma wannan kafin wahayi baka san menene imani ba baka san menene shirya ba sai da Allah ya fada maka wannan sai da ya kuma maka mala'ika dan a nuna maka shekenan ta hanyar ilimi zaka isa ne komai na rayuwa nukan maimaita magana ibn al-qayyim Allah ji kansa da gafara da rahama yace wallahi buƙatar ka ya kai dan adam a wajen ilimin addini to tafi buƙatar ka a wajen ci da sha amma ba duka muke gane wannan ba yanzu a ce ka tafi za ka yi azumin nan sai ce to yanzu ruwa ya kamata ka sha ko littafi za ka ka tafi maka Allah gafarwalar ai sai a mana wannan wani abu ne labud da minu to ilimin addinin bukata kada shi wallahi ya fi wacce bukata ya ce domin shi ci da sha wani abu ne na lokaci karin kumallo sai rana ta yi za ka bukaci abinci in ka cin rana rikin sai dare ya yi kama shi ilimin addini duk kyaftawar ido kana bukatarsa duk kyaftawar ido kana bukatar ilimin addini domin abu zai taso yanzu yanzu in baka da ilimi ya za ka gane daidai wanda sai ka fada cikin duhu kana ta budun-budun baka sani ba to saboda ka dole ta ka wannan bayin Allah wallahi sai mun karanta addini Allah ka datar da mu to sai yake cewa wa uzlifatil jannatu an kusato da aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah masu takawa ghayra ba'id ba tare da nisa ba Allah sai ya ce hadha ma tu aduna sai aka ce wannan shi ne ake yi muku alkawari Allahu akbar da aka ce matu aduna kila kowa ya ce a tun an ce matu aduna duk yan adam kowa ya shigo to kuma sai aka yi taksisi aka yi badalu ba'adin min kullin li kulli awwabin hafiz ga dukkan mai mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala dukkan al'amuran ka mayar a wajen Allah ka dogara ga Allah, lan yusibana illa ma ka taɓa lana, ba tsafi, ba canfi, ba surkulle, ba duk wani abin da musulunci bai yadda da shi ba, ka mai da lamarinka ga Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu na Allah ne mallakarsa ne kuma zuwa gare shi za mu koma. Ma'ana duk wani abu da za ka yi a rayuwa, canfi bai shigo ba shirka bata shigo ba tsatsuba bata shigo ba Allah ka tunkara kai tsaye duk lamarin ka kame daga Allah in ka samu tasgaro a kasuwancinka ba za ka canfa wa kowa ba ka ce ai dama ni tunda naga mun yi takon saka da alaramma ko mun yi takon saka da ya sayyade ko mun yi takon saka da shehi ni na san wani abu zai biyo baya to ya sayyadi ko shehi shi kasa ba zai iya magance makasa matsalar rayuwa ba zai iya tashi yana ciwon ciki ba zai magance kansa ba sai ya hada da kemis to wanda in ya samu matsala shi ma sai ya hada da wani kuma kai zai saka a matsala bai isa ba to duk wanda ya san wannan wallahi ya zauna lafiya ba wani dan tsubbu ko boka da zai masa wasa da hankali ba wani dabboka da zai zabtare masa ajihunsa ya zabtare masa addininsa awabin mai yawan komawa zuwa ga Allah wasu suka ce awabun su ne wanda kusan duk majalisi in sun zauna sai sun yi istighfari sai sun yi subhanallah ina jin waye daga cikin sahabbai yace muna kidayawa ga manzo alaihi salam majalisi idan an zauna zai yi istighfari wajen 70 istighfari ɗari. manzan Allah kenan an gafarta masa komai to amma kullun yana tuna Allah yana mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala awabin sannan kuma hafizin mai kiyayewa mai takatsantsan kiyaye dokokin Allah duk abin da aka ce dokar Allah ce to yana kallata yana kiyayewa duk abin da aka ce alƙawari ne ko haƙƙi tsakaninsu da bayin Allah yana kiyayewa kenan ka kalli haƙƙin Allah ka kiyaye ka kalli na bayin Allah ya zama ainihin ka kiyaye to shi yasa aka kawo abun da siga ta mubalaga aka ce hafiz ba ce ma hafiz ba dan Allah wane ne a cikin mu ya sifantu da wannan haƙƙin kama kai na kankin kanka nawa ne kake cika haƙƙin ka kai ma na kashin kanka ballantana na matanka na ‘ya'yanka kuma in wasu Allah ya sa su ƙarƙashinka nawa kake kula da ainihin tarbiyyarsu da haƙoƙinsu bayan Allah musulunci fa daga sai ake yi bayan Allah musulunci fa aiki ne wannan kalmar gajeruwa ce amma wa iya ɗan bukata awwabin hafizin wallahi a malamai na ƙololuwa ma ka samu awabin hafiz walla sai ka bincika ka karkaɗe mai yawan komawa ga Allah mai yawan kiyayewa to sannan kuma man khashiyar rahmana bil gaibi dori wanda ya ji tsoron Allah mai jin kai a boye bil gaibin nan malamai sun ba ta sifa biyu ko dai khashiyar rahmana halata ghaibubatihi anin nas ya ji tsoron Allah yayin da ya kauce mutane ba sa ganin sa dan Allah nawa ne a cikin mu muke nisanta sabo a lokacin da kowa baya ganin mu kana cikin ɗakin ka ba mai ganin ka kana so kai yan kalle kalle ai ka san yan kalle kalle kuma ga ka da babban waya kuma ga data kuma ba mai ka amma sai ka ji tsoron Allah ka zo ma kana ƙoƙarin buɗo wani abu mai amfani sai aka wullo maka wani abu mara kyau ba ka yadda ka ƙare masa kallon kana gani sai kai sauri ka rufe shi kai gaba don Allah nawa ne ƙalubalenku ‘ya'yanmu da ƙannanmu matasa’ kun fi kowa zama abin tausayi a wannan babin. Na sha faɗa mana, Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka da abin da ranka yake so, ko dai kake so ka ji, ko kake so ka gani, ko kake so ka taɓa, a lokacin da kowa baya ganin ka. To, a lokacin za ka zamo bawan Allah na ƙwarai ko bawan Allah shuni-shuni. In kai bawan Allah na ƙwarai ne, to, a nan taƙawar za ta yi aiki. man khashiyar rahmanu bil ghaibi mai gidanka ya tura ka wani wuri cikin dukiyarsa wani abubuwa na mallakarsa ga abubuwa nan walala zaka iya dauka ka boye bai san an dauka ba zaka iya sunnewa a riga ka fito wani abu makila ya fadi bai san ya fadi ba sai ka ji tsoron Allah ko dai baka dauka ba ko ka dauka ka bashi kuma ga bukata nawa ne suke yi irin wannan illa man rahimallah an yi maka a ringizon kuɗi an manta aka yi maka a ringizon kuɗi ba haƙƙinka ba ne kuma kana da buƙatar kuɗin kuma da za ka yi mukus ba za a gano ba sai ka ji tsoron Allah sai ka je kai bayani cewa gaskiya an yi mun a ringizon kuɗi ga sunan nawa ne suke wannan ka fito neman rance ba ko kwabo a jihunka sai kai tuntube da wata jaka ka buɗa ka ganta fal da kuɗin ƙasashen waje da kuɗin najeriya ka ƙara gaba sai ka ji ana cigiya ana cewa wallahi jaka ta faɗi da kuɗi sai ka ɗauko ka zo ka bayar kuma rance ka fito koko ka dawo ma daga neman rancen baka samu ba kuma sai kai tuntube da wannan jakar ko kai ɗan a daidaita ne ka fito ka buga ka buga fasinja ɗaya ka samu kuma dama balan za ka biya ba ka samu wanda suka shiga ba sai mutum ɗaya sai ya manta da kansa akwai miliyan uku a ciki kuma ka san bai ɗauki lambar babur ɗin naka ba to ya za a yi bayan allah musulunci aiki ne wallahi jarrabawa na faɗa mana rariyar allah ce da ita Allah yake tankaɗe na kirki da ba na kirki ba ai shi yasa Allah ya faɗa wa sahabbai ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib na faɗa mana wannan a baya sahabbai ne sun fito a wannan sulhi na hudaybiya ga karancin abun hannu ga damuwa kana zaune a hemaka kawai sai barewa ta shigo sai ta kwanta kusa da kai kuma gashi baka da abinci ga wukarka da zaka yi yanka ta kuma ga ihrami a jikinka ko gada ko zomo ya zo ya fada a kanka wanda kai da farautarsa kake da kirka iya samuwa yanzu gashi ya faɗo maka sahabbai ake faɗa ma wannan la yablu wannakumullahu Allah zai jarraba ku kuma ce li ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib to mu aswa saboda ka yake bawon Allah musulunci aiki ne wallahi ba magana bace da baki kuma a jarrabe ka da abin da kake so kuma na haram kuma ka ji tsoron Allah ka tsallake to anan musulunci zai maka jinjina ka zamo ɗansa nagartacce ka zamo ɗansa ba bara gurbi ba Allah ka datar da mu saboda ka man khashiyar rahmanu bil gaibi wanda ya ji tsoron Allah ba wanda yake ganin sa ko kuma a'a ya ji tsoron Allah bil gaibi alhali bai taba ganin Allah ba shi yasa aka ce allazina yu'minuna bil gaibi na faɗa mana wannan shine miza da Allah ya yi wa musulmi sama da dukkan wasu wanda ba musulmi ba shi musulmi ya yarda da gaibu bai taba ganin Allah ba ya yarda da Allah bai taba ganin wuta ba ya imani akwai ta bai taba ganin aljanna ba ya yarda duk abin da Allah ya faɗa na al'amuran lahira ba wanda muka taba gani amma mun gamsu 100 bisa 100 wannan abin da Allah ya faɗa haka ne to me zai nuna mun gamsun aikin mu ya nuna tunda ka gamsu za a tashi za a yi bincike to aikin ka yana nuna aikin wanda yake so a zo a bincike shi a same shi fes saboda ka yadda akwai tashin akwai binciken to saboda haka man khashiyar hamana bil ghaibi waja'a bi qalbin munib kuma yazo wa Allah da zuciya mai mai da lamari zuwa gare shi ɗan uwa an nuna mun lokaci dole dai mu tsaya anan abinda muka yi na daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tashi kenan Definitely.